Amfani da salula da ɗalibai ke yi a makarantun boko lamari ne da ke gudana yawancin lokuta a ƙasar Nijar, ko da yana da wasu amfano kamar sa murya ga mahaifin ɗalibin idan wani abun gaugawa ya tunkara. Banda bayan hakan, salula a makaranta na da cikas, musamman idan ɗalibi na amfani da ita a lokacin da ake ɗaukar darasi. Haka dai Baje Muhammadu, jagoran azuzuwan kwaloji da lise na kwamin ɗin na Maro ya bayyana muna. da wayar da tafi da gidanka ana iya cewa amfaninsa a wani lokaci idan wani abu ya samu ɗalibi ta hanyar salula ana iya samun iyayensa. Na taɓa samun haka wani ɗalibi ne ya rikice muka kasa gane masa. Ta hanyar wayar salula muka samu mahaifiyarsa kai tsaye ta ce muna ta sa abin da yake damunsa. Ta haka ne muka shaida wa iyayensa. Amma illolin waya suna da yawa. A yau ɗalibai maimakon su mayar da hankali ga karatu sai su yi ta wasa da wayar salula. salula ballantana ma lokacin ɗaukar darasi musamman sakonni da suke aiki wa junansu bayan haka ɗalibi bai mai da hankali ga karatu in ban da tura sakonni ga waɗansu da ba su ma kusa gare shi komi kuke yi don hana amfani da salula a cikin ɗakunan ɗaukar darasi provisa sai ya ce akwai lokacin da malamai suke karɓe wayoyin ɗalibai su kawo mana ba wai an ba da izini ne ba sai dai ba ma iya hana ɗalibai su yi amfani da salula. Akwai takardar da ke yawo na hana amfani da salula a makaranta. Abin da kaɗai muke iya shine da zaran salula ta yi kuka a cikin aji mukan ƙwace wayar salular. Ya kamata ya gane ba an yi salula ba ne don wasa, sai don a yi muradi mai amfani. Ɗalibi yana iya faɗuwa bai da lahiya ana iya kiran iyayensa a sanar da su. wani irin kira za ku yi ga uwayen ɗalibai bisa ga halayen 'ya'yansu sai ya ƙara da cewa. A bangaren iyaye su ma ya kamata su wayar da kawunan 'ya'yansu don su san yadda za su amfani da salula a yayin da suke makaranta kar su yi amfani da salula barkatai.